abin da ya sa kotu ta bada umarnin gaggawa na kamo Sadiq Sani Sadiq. Kotun Shari'ar Musulunci da ke zamanta a unguwar Hotowar Masallacin Juma'a a cikin jihar Kano ta bada umarnin kamo jarumin fina-finan Hausa na Kannywood, Sadiq Sani Sadiq. Aliyu Muhammad Hanas wanda kasance mashirin fina-finai a masana'antar shine maka Sadiq a kotun akan tuhumar da yake masa cewa ya cinye masa kuɗi kuma ya janyo masa asarori da dama. A cewar Muhammad Hanas ya biya jarumi Sadiq kuɗi domin ya fito a cikin fim ɗinsa, wanda daga ƙarshe Sadiq ɗin ya ƙi zuwa aikin fim ɗin, alhalin kuma ya riga ya karɓi kuɗin aikin. daga nan ne kuma sai alkali sagiru adamu wanda shine ne jagorantar shari'ar ya aika wa jarumin sammaci akan ya kawo kansa kotu domin a samu damar kamo bakin zaren tsakaninsa da wanda yake kararsa sai dai mai shari'a Sigiru adamu ya yi korafin cewa jarumi sadik ya yi kunnen uwar shegu da sammacin da aka aika masa lamarin da ya matukar fusata alkalin daga nan ne kuma aka sake zuwa aka manne takardar sammacin a kofar gidan jaruman a bisa umarnin alkali wanda hakan ma dai bai sa sadiq ya halarci kotun ba to wannan dalili da shine sa alkali ya fusata kuma ya ba da umarnin cewa a nemo masa Sadiq Sani Sadiq a duk inda ya shiga a fadin duniya wanda har zuwa yanzu dai bamu samu wani sabon labari akan halin da ake ciki ba mun da zanen girarki mafi akasari idan alkali ya aika wa mutum takardar gayyata kuma bai je ba to alkali na fasar hakan a matsayin raini da kuma rashin girmama shari'a sai dai in wanda ake gayyatar ya gabatar da wani uzuri ko sun mai kwakwara to amma dai muna ganin sadiq ba zai aikata hakan da gayya ba saboda mutum ne shi mai ilimi da kuma sanin ya kamata sannan kuma yana girmama doka to koma dai menene muna fata allah ya kyauta ya kuma takaita lamarin ina ma in ganki soyayya ki bani da na